والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا يلتفتون بها وأخبار الشاك في ذلك موجودة في مواضعها بل لا يرقى بشاعر بالقيام وأشرف ما في الإنسان عقله وبه يتميز من سائر الحيوانات فإذا ردم عقله التحق بالحيوان البحيث بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله وهل أذهب عقل مجنون ليلى واعتراضه إلا الاشمئزاز وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل قالوا جننت بمن تهواه قلت لهم العشق أعلم مما من مجانين العشق لا يستفيق الزهر صاحبه وإنما يزرع المجنون بالسكين الثالث أنه ربما أخذ الحواس أو بعضها إما فسادا معنويا أو سلبيا أما الفساد المعنوي فهو جاهل فساد القلب فإن القلب إذا فساد فسدت العين والعقول والإسلام غير النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول مسلم مرفوعا حبك للشيء يؤمن ويسلم فهو يؤمن أن القلب عن رؤية مساوئ المحبوب والمريد فلا ترك عين ذلك ويسم ويسم اذنه عن الاتباع الى الاهل فيه فلا تسمع اذن ذلك والرغبات تكسر العيون فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى اذا زالت رغبته فيه ابصر عيوبه وشدة الرغبة بشاوة على العين لم نقل رؤية الشيء على ما هو به كما فيه أويتك بالعين عليها بشهوتي فلما انجلت كفات نفسي ألمها والداخل في الشيء لا يراه يباح والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يراه يباح ولا يراه يباح إلا من دخل فيه ثم خرج منه ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد من غير من الذين ولدوا في الإسلام قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنكر قرى الإسلام قروة قروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وأما إسلامه للحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينسفه وربما أدى إلى تلفه كما هو المعروف في أخبار من قتله المشرك وقد روي عن ابن عباس وقوع عرفة شاب قد انتحل حتى عاد عزما إلى لحم فقال ما شأن هذا قالوا به المشرك فجعل ابن عباس يستجيب بالله من المشرك عامة يومه إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مدبو دكينن قوفر قورا اتشكين غرين كتنا a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna sha shida ga watan jumada al'ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan sha biyu miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi adda'u dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar واللفر آه، شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله وانا شين درس من الريد أربعين دأكو شكين وانا للتافي أجيرم درس مكما وانا شين الريد أكو لشاترة آه، وانا للتافي كافو مشيك كراتو أكوي dan uwa mala abdullahi umar wanda shi ne ladanin wannan masallaci da allah a watan da ya gabata ranar laraba garin da muka yi karatu a nan yi karatu da shi gari allah ya masa rasuwa musa shi a addu'a allah subhanahu wata allah ya gafarta masa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta ubangiji subhanahu wata allah ya haskaka masa makwancinsa allah ya yalwata masa kabarinsa allah ya sanya kabarinsa ya zama dausayi daga dausayin aljanna allah subhanahu wata allah ya yafe masa kurakuransa ya karɓi kyawawan ayyukansa ubangiji ya sanya aljannatul firdausi ce jannatul firdausi ce makoma ubangiji ya alkinta masa abin da ya bari a baya masoya da masu da makusanta dangi Allah subhanahu wata'ala ya ba su ladan hakuri da juriya Allah ya gafarta wa duk ɗan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala ya musu rahama Allah ya sa mu cika da imani akwai tambayoyi guda biyu da za mu ansa kafin shiga karatu ko da yake tambaya game da shekul islam ibn taimiyya cewa ya yi rubuce-rubuce masu dama to shin ya yi rubutu a kan yan yuna ko bai taɓa yi ba to a lokacin ibn taimiyya ba wasu yuna da za a yi rubutu a kansu yuna wasu ne da suka samo suka faru daga baya-baya a nan daga mun taɓa yin dogon magana a kansu a karatunmu na a rusiyatul kubra mun faɗi tushensu da asalinsu da waɗanda suka fara ƙirƙiro su da matsalolin da suka fuskanta wajen yadda za su yi bautar Allah da sun ture dukkan wasu bayanai da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama sun ce su ne za su fahimci alkur'ani yadda su suka fahimce shi ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimce shi ya fahimtar da sahabbansa ba za suka shiga wato matsala mai girma kwarai da gaske wajen tantance ya za su yi wasu ibadu waɗanda musulmi na duniya duka suke yi ba tare da cewa bayanin ibadun ya zo daki-daki a cikin alkur'ani ba kamar sallah kamar zakka kamar hajji da sauransu da haka sai suka ɗauki matsayin da mu muke cewa na annabi ne sallallahu alaihi wa sallama shine matsayin bayanin alkur'ani da bayanin abubuwan da suka zo a dunkule sai suka ba wa kansu sai suka ce su za su yi wa kansu bayani da kansu da duk haka in ya dauki ayar to kuma shine zai mata sharhi shi zai bayani ya ce ba zai karbi na annabi ba amma shi zai yi wa kansa bayani to kaga anan san zuciya iri iri zai ta shigowa kuma za a yi ta samun bambance bambance da wannan iya yana shi bayani wani kuma zai zo ya ce shi ba haka ya fahimta ba ya warware na wancan to mun yi dogon tarihi a Pakistan eh, suka fara suka fara bayyana daga baya kuma suka rika yaɗo har suka har suka zo mana mumana amma ba wai wani tushe gare su a can farko ba ko kuma a lokacin su shekul islami da taimiyya babu wata kungiya wata yan ƙur'ani na babu ita akwai rubutu da wani mutumin pakistan ya yi a jami'atul umar kura kan su alƙur'aniyun alƙur'aniyun ina da sunansa alƙur'aniyun kuma wa mawqifo min sunan sunnah wani abu irin wannan ko wa shubahatuhum wannan rubutu da yayi ya koma zuwa ga tushen littattafansu da suka rubuta wasu su rubuta shi ne da urduma ba da darabci ba inda ya tattaro bayanai masu gamsarwa game da rikice-rikicen da suke cikin wannan tafiya ta fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka babu wani littafi na ibnu taimiyya akan wannan sai kuma wani wanda ya ci kuma ya rubuto wata doguwar takarda ba na son ga tambaya doguwa a ita min wani dogon bayani na fi son shiga a rubuta tambaya kai tsaye amma a ita wani sharhi wanda ba dole ba ne takaice na magana ne akan irin kungiyoyin nan na haɗaka da ma'aikata suke yi irin ana tara kuɗaɗe da ake ba da bashi da yake cewa duk wanda ya zo karɓar bashi za ce zai sai fom zai biya naira ɗari biyar kudin wannan fom ɗin kuma babu bambanci tsakanin wanda zai karba da yawa da wanda zai karba kaɗan to ni abin da nake gudu wato ita riba a matsalar da da kaso ka kewaye mata da wasu dabaru a gurin Allah subhanahu wata'ala ba za ta ba ta canza suna ba ba ta canza hukunci ba idan ya zanto fom ɗin wannan da shi da babu duk ɗaya ne wato za a rubuta ne kawai an ba baka bashi lokaci kaza za ka dawo ka dawo da shi lokaci kaza menene na sai an yi wani cike-cike har an karɓo wani kuɗinka sai zanto shi bashin an alakanta shi da wani fa'ida da ake so a samu a wajen masu karba ba so a ba su kai tsaye ba kamar yadda aka sani shi bashi taimako ne ba so a taimaka masa kai tsaye ba sai an amfana da shi kuma to shi ne sai a fito da wani abu a ya shi don kada a ce ka ƙara kuɗi kaza a kan abin da za a baka ka ji cewa ai an karɓi riba to amma in ya zanto larura ce dole dole ban san dai me dalilin fom ɗin ba wani abu ne da ya zama a cikin bashin dole ne a same shi to wannan in ya zanto haka ne to babu laifi kuma musamman ma in ya zanto da wanda zai karba da yawa da wanda zai karba kaɗan duk ɗaya ne saboda wani lokaci kakan gano riba ce idan ka ga an bambance tsakanin wanda zai karba da yawa da wanda zai karba kaɗan a ce based on percentage za yi ce in ka karba da yawa za ka ba da za ka biya kaso biyar cikin ɗari ko biyu cikin ɗari inda yawa ne biyu in kaɗan ne biyu inda yawa biyar misali to kaga anan za ka fahimci cewa to wani riba ce amma in ya zanto abu guda ne da wanda zai karba da yawa da wanda zai karbi kaɗan da mai karbar dubu goma da mai karbar dubu dari duk dai abu ɗaya suke biya to watakila wannan ya iya karfafa cewa shi wannan kuɗin na wata bukata ne da ya zanto babu makawa sai da ita sai zanto abin ya halatta bai zama haram ba waɗanda su suka san yaya abin yake sai kuma tambayar su ta biyu da yake cewa mutum ne ya shiga kungiya doguwar tambaya ce ba na son zauna karanta abin da ya rubutu kamar yadda na fahimta a cikin kungiyar da kake tana kungiya ce ta 'yan kasuwa to idan mutum ya so sayan wani abu baya da kudin sayan shi to za a sa a kawo masa shi a sayar masa shi amma da bambanci tsakanin kudinsa a kasuwa da kuma kudin da za a sayar masa kamar babur sukan akan sayi wa mutum babur da ce 220 ne kudinsa a kasuwa amma idan shi za a bashi za a shi a 288 shi kuma daman ba wai babur din ne a gabansa ba kudin yake so saboda haka sai je sayar da wannan babur din amma ga wani can daban ba wanda ya saya a wajensa ba sai sayar da shi da wani dan farashi watakila ma da bai kai haka ba to saboda shi ya karbi kudin to shine yake tambayar hukuncin hukuncin wannan a babu laifi a baka a sayar maka da abu bashi kuma kudin sa fi tsada akan wanda zai saye shi hannu a nan take ya biya nan take babu laifi mutum kayan sa ne yana iya sayarwa yadda ya ga dama abinda aka hana shine ciniki bi lokaci daya kace na sayar maka shi yanzu ka kawo kudin a kaza amma in sai an kwana biyu zaka kawo min to na kara kaza to wannan ya zama riba ya zama riba amma in haka yake bayarwa shi yana bayar da shi bashi kuma kuɗin ya ɗanɗara ɗara abin da zaka saya a kasuwa da kuɗi hannu wannan babu laifi ciniki guda ne ya yi maka kuma kayansa ne yana ga yana da dama ya ba da shi kasa da haka ko sama da haka sannan kuma da ka karɓa baka koma wajensa ka ce ya saya ba idan ya zanto za a karba kuma ce to sayar kamar yadda yanzu na ke ji wasu suna karbar irin wannan suka sai ce za a baka kaya amma ba kuɗi za a baka ba tunda an ce ba a karbar bashin riba sai ce amma ga kaya kai tela ne amma an zo a baka kayan noma sauraka ana baka sai a ce to za ka sayar to in kayan dubu dari biyar ne sai a saya dubu dari hudu ko dubu dari hudu hamsin sai a baka dubu ɗari da hudu da hamsin ka tafi kuma ana bin ka dubu ɗari biyar to kaga wannan riba ce riba ce amma aka gindaya wasu kayan noma a tsakiya don ka a gano riba ce a ɗauka ciniki ne to wannan baya halatta amma kai da ka karɓi kayan kaya ne na ɗari biyar ka karɓa sai ka fita can kasuwa sai ka je wani ka sayar masa ɗari uku ma ko ɗari uku da hamsin ko ɗari hudu ƙasa da ɗari biyar ɗin da ka saya wannan kayan ka ne in ka ga dama ma kana ibada shi kyauta kana cewa ma ka bari shi kyauta wani zai hana ka saboda wannan babu komai in wani can daban ka sayarwa amma in shi mai baka bashin ka sayarwa da kudi kasa da haka to wannan shi ake kira bai ul'ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada bai ul'ina haramun ne haramun ne riba ce aka kewaye ta da wani abu na ciniki wannan baya halatta saboda haka yayin da ya karbi mashin din ya je ya sayar a kasuwa ba gurin waɗanda ba gurin shi wannan alajin da yake sayar musu da shi ba ya sayar ma wasu can daban wannan babu komai kayansa ne yana da damar ya sayar da shi yadda ya ga dama ibn ah, al-qayyim alaihi rahmatullah ah, yana mana bayanin irin matsalolin da suke cikin mutum ya ya nutsu cikin bege bege na wani ko na wata ko na wani abu daban har sanda take wa abin ya wuce iyaka yana da matsaloli da yawa ga rayuwar ɗan adam ta addinin sa da kuma rayuwarsa ta yau da gobe to cikin bayanin waɗannan matsaloli muke eh, ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yace as-sadis matsala ta shida shine ko nan ne ko annahu idza tamakkana min al-qalbi wastahkama wa qawiya sultanuhu afsada adh-dhihna wato wannan matsanancin bege matsananciyar soyayya ta abinda mutum yake so idan ya riga kan kama a zuciya ya yi ƙarfi idan ya riga ya shiga zuciya yakan kama ya yi ƙarfi wa ƙauye hu? ikon wannan soyayya ya yi ƙarfi a cikin zuciyarsa a fitar da zihina to sai ya bata ma ƙwaƙwalwa sai ga ƙwaƙwalwa mutum ta lalace wa ahdathal waswas ya fara masa ya sa masa ko ya haifar masa da waswasi zanto kullun cikin waswasi da sake-sake وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت أقولهم فلا ينتفعون بها وتقيل ما da به idan wannan soyayyar ta wannan abu da yake so ta yi ƙarfi ta yi ƙarfi ta ainihin kama ƙwaƙwalwarsa sosai watakila ma ta riskar da shi da mahaukata wato ta jefa shi cikin sahun mahaukata waɗanda hankulansu gaba ɗaya ma suka lalace ba sa amfana da hankulansu وأخبار الأشاق في ذلك موجودة في مواضعها بل بعضها مشاهد بالعيان yace labarin irin waɗannan masu matsanancin bege labaransu da irin abubuwan da suka faru da su a rayuwarsu suna nan a rubuce malamai sun yi rubutu a kai ana iya samun su a wuraren da aka rubuta bal ba'adu ha mushahad bil ayan yace wasu ma wato an gani da ido wato wato wasu abubuwa ma mutane su da kansu sun gani da idanunsu yadda wani ya sa wato ransa akan wani abu yana son shi ko yana son ta ko yana son wani abu na rayuwar yau da gobe wannan tsananin soyayyar ta sa shi bayan ya rasa abin har ma ya ya fara samun kamar taɓin hankali tare da shi wa shi ma fil insani aqluhu mal yace kuma abin da fi komai daraja a tare da mutum hankalinsa hankali da shi Allah subhanahu wata'ala ya bambance tsakanin mutum da dabba wanda shine kuma manatsu taklif wato a dalilin sa ake dora wa mutum ibada a ce yi kaza bar kaza abu kaza halal ne abu kaza haram ne in mutum ya zanto ya rasa hankali to akan sauke masa wannan takalifin ma gaba daya waɗannan hukunce hukuncen suna sauka daga mutum kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud hadisin Aisha hadisin Ali ibn Abi Talib da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke alqalami wato alqalamin rubuta lada ko rubuta alhaki daga mutane uku to daga ciki har da wanda ya rasa hankalinsa har sai hankalinsa ya dawo sa to kaga ashe hankali wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske za ga da dama daga cikin dokoki na shari'a ko kuma da dama daga cikin a zamu ga da dama daga cikin wa'azuzzuka da alkur'ani yazo da su ana hada ana kiran mutane ga cewa su yi tunani a kai afala ya tafakkarun afala ya aqilun da eh, ya sa ba za su yi tunani ba tunanin nan ba zai ba sai da hankali wani shi yake nuna maka hankali wani abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske a tare da ɗan adam Allah wata ala ya ba mu labarin yan wuta bayan sun tsinci kansu a cikin mawuyacin hali a wutar jahannama suke nadama cewa ba su yi aiki da abin da aka karantar da su ba na ayoyin Allah sannan kuma ba su yi aiki da hankalinsu ba na law kunna nasma'u aw na'qilu fiye a sabis ashabis isu suka ce da a ce muna sauraron abin da ake karanta mana na ayoyin Allah ko kuma muna tunani da hankalinmu ba za mu kasance cikin yan wuta ba shi kaga hankali yana da amfani kwarai da gaske wuri za ka Allah ce inda ma zakar ulul albar masu hankali kadai suke wa azantuwa. masu hankali kadai suke wazo inna fi zalika laayatin liulil nuha akwai ayoyi a cikin wannan amma ga mutane masu hankali saboda haka hankali shine ashrafu ma fil insan domin da shi Allah subhanahu wataala ya bambance tsakanin dan adam da dabba wa bihi yatamayyazu an sa'iril hayawanat da da hankali ne dan adam ya sha bamban da sauran dabbobi fa idza adima aqlahu iltahaqa bil hayawan albahim idan ya rasa hankalinsa to shi kenan ya koma daidai yake da dabba wurin dabba wacce take wadda ba ta da hankali ba ta fahimtar komai kamar abin ya zama kamar raƙumi ko sa ko wata dabba irin wannan bal ma kana halul hayawani aslaha min halihi kai tana yiwa ma ya zanto gara dabba da shi gara dabba da shi domin dabba duk da cewa dabba ce to amma akwai wani abu na wani abu na hidaya na daidai bukatarta da Allah subhanahu wataala ya bata na cewa tana gane abinda zai amfane ta abinda zai cutar da ita tana gane shi tana guje masa shi yasa dabba in ta ga wanda yake cutar da ita guduwa take yi in bera ya ga mage guduwa yake in mage ta ga kare guduwa take in kare ya ga kura shi ma guduwa yake kura ta ga zaki ita ma sai ta gudu saboda haka kaga ashe suna gane wanda zai cutar da su kuma in ka ga ta nufi abu to ta san cewa abin nan zai amfane ta wanda ba zai amfane ta ba za ta nufi shi ba saboda haka ita ma akwai gwargwadon hankalin da Allah ya bata na daidai da bukatar ta abinda take da bukata to yayin da mutum kuma ya rasa hankali to shi komai ma yana iya yana iya yi zai nufi abinda zai cutar da shi zai kuma bar abin da zai amfani shi to shi yasa yace bar rubbama kana halul hayawani aslaha min hali tana yiwa ma ya zanto halin da dabba take samun kanta a ciki da zanto ya mafi halin da shi wannan yake zai samu kansa a ciki وهل Layla wa مجنون ليلى وأضرابه Ishq akwai abin da ya tafiyar da hankalin مجنون Layla? majnunu laila wani mutum ne da aka yi anakin shi qais ibn al-mulawih ya so ya auri yar bafansa akwai yar bafansa ce laila ya so ya aure ta to suna kanana suka taso tare suke fita kiwo su dawo to a ka'idar kabilun larabawa duk matar da kake so to ba za ka yi rubuta waƙe a kanta ba na gazal hmm. ka yada domin yin haka cin mutunci ne za ka ci ka nuna ka ka nuna cewa ita ba mai kayan mai kanta ba ne saboda shi gazal wani abu ne da ciki zai rubuta irin sifofinta da kamanninta da suka ja hankalinsa har ma watakila ya rika ba da wasu labaru na ƙarya wanda wasu faru ba ya ce sun faru mun haɗu da ke a lambu mun zauna mun shakata mun wanda ko ba wani lambu da suka haɗu kawai karyarsa ce dan dai kawai ya yi wani waƙe da zai ja hankali to in duk wanda yake son wata yayi mata irin wannan watsin to shikenan za su haramta masa auren ta har abada to shi sai tsotsai ya jashi sai ya irin wannan saboda haka sai yan uwan suka ce ba su ba shi ita ba saboda haka suka je suka yi mata aure da man shi kuma daga lokacin shikenan sai ya zama su su su sha sha sha sai ya samu tabin hankali sai yawo a gari yana ta yan waƙe sa yana ta waƙe sa na nuna tsananin ƙaunar da yake yi wa laila da kuma irin yadda ya samu kansa cikin halin rashi bai samu abin da yake so ba to shine ake ce masa majnunu laila wato mahaukacin laila to da ire-iren su wanda su duk tsananin bege da ya haukatar da su wa rubbama zada jununuhu zada jununuhu a zada jununuhu ala jununi ghairihi watakila ma haukan nasa yafi na sauran mahaukata haukan wanda irin tsananin bege da soyayya ya haukata shi watakila mahaukan nashi ya tsara na sauran wasu mahaukatan can daban kama kila kamar yadda ake cewa قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم الإشق أعظم مما في المجانين الإشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين وانا إتكنت shi kansa waɗannan baituttuka ana jingina su ne ga shi wannan majnunu laila wato qais ibn al-mulawih ne mai waɗannan baitoci kamar yadda ya zo a cikin izasatun lahfan da rawzatul muhibbin izasatun lahfan ya jingira shi zuwa ga littafin itilalul qulub na al wanda shi kuma ya dauko waɗannan baitocin ce baitoci ne daga baitocin majinun laila ƙalu suka ce juninta biman tahwa ka haukace saboda abin da kake so ka rasa zaka ka samu taɓuwar hankali sai ya ce faƙultu lahum sai na ce da su al'ishku a yi tsananin bege a azamu bil majanin ya fi girma ya fi tsanani a kan abin da mahaukata ke ji wato shi haukansa da suke ce mahaukaci aka masu rage masa ma matsayi ai shi haukansa ba ya fi na mahaukata al'ishku la ya tafi ƙuddahar sahibu duk wanda ya fada cikin wannan begen ba ranar da zai farfado duk maganin za a masa ba zai dawo cikin hayyacinsa ba ya tafi kenan wa inna ma yusra'u al-majnun fi al-hin amma shi mahaukaci wani lokaci ne haukan kan iya samun mahaukaci zuwa zuwa akwai mahaukacin da sai lokacin sanyi irin wannan haukan yake tashi amma in ana lokacin sanyi ya wuce kuma sai ganshi ana ta mu'amala da shi ka ganshi a kasuwa ana ta hada-hada da shi babu maganar hauka amma kuma in lokaci ya canza yanayi ya canza sai ga haukan ya dawo to shine yake cewa ai shi mahaukaci yakan iya farfadowa wani lokaci amma yana ce musu shi haukansa haukansa na har abada ne ba zai farfado ba a sabi wato matsala ta bakwai ko cuta ta bakwai annahu rubbama afsadal hawasa aw ba'daha yana yiwa ma idan tsananin son yayi tsanani ya bata ma wasu daga cikin gabobi dan adam yake amfani da su bata masa ji ko gani ya zanto baya jin abin da ya dace ya ji duk magana da za a gaya masa ba za ta shiga kunnensa ba duk wa'azin da za a yi masa da a yi da a bari duk daya babu bambanci duk irin kalmomin hikima da za a gaya masa ba za su amfane shi ba haka nan duk wani abu da zai gani wanda ya kamata ya zama masa izina da ya zama masa wa'azi to shi ba zai ga wannan wa'azin tare da abin ba saboda haka ya kurintar da shi ya makantar da shi imma fasadan ma'anawiyan aw suriyan ko dai ya samu matsala ta fuskar ma'ana wato ya zanto gashi da ji da gani amma baya gani gashi da ji amma baya ji ya ga gani baya ganin abin da zai amfane shi bi baya kuma jin abin da zai amfane shi ya dauka ko kuma ma gaba ɗaya ma iya samun matsala ma a lafiyarsa a lafiyarsa ya zanto ya daina ci ya daina sha kaga daga nan zai fara ramewa daga nan kuma wasu cututtuka su fara shigarsa kaga ya lalata gaɓoɓinsa da shi da kansa amma alfasadul ma'anawi fa huwa tabi'un li fasadil qalbi abinda zai jawo alfasadul ma'anawi barna ta fuskar ma'ana shine dalilin bacewa lalacewa zuciyarsa idan zuciyar ta lalace to kuma komai zai lalace kamar yadda muka sha faɗa a karatu irin wannan cewa zuciya ita ce take jagorar duka sauran gaɓoɓi na jikin mutum abinda take umarni da shi shi gaɓoɓin nan suke aikatawa abinda take hanawa shi suke hannuwa gabarinsa to in ya zanto zuciya ta lalace ta sauran jiki ya lalace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa idza salahat inna ma fil jasadi ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb akwai tsoka a cikin jiki idan ta lalace in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta lalace dukkan gangar jiki ta lalace annabi ya ce ita ce zuciya saboda haka in har ta lalace to sauran ma duka za su lalace ce fa innal qalba idza fasada fasadat al-ayn wal udhun wal lisan zuciya idan ta lalace to ido ma sai ya lalace kunne sai ya lalace harshe sai ya lalace fayar alkabiha hasanan minhu wa min ma'ashuki duk wani abin da zai yi mummuna sai rika ganin shi mai kyau ba zai gan shi mummuna ba Haka nan wanda yake so wanda yake kauna shi ma in yi mummunan abu shi ba zai ga muninsa ba sai ga abu ne mai kyau abin yabo abin birgewa saboda ka kaga tun daga nan ganinsa ya lalace kama fil musnadi kamar yadda ya zo cikin musnad na imamu ahmad kuma haka ne ya zo cikin sunan abi dawud da wasu littattafai na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu darda annabi ya ce hubbuka lishay'i yu'mi wa yusimmu tsananin san ka ga abu yakan iya makantar da kai ko kuma ya kurumtar da kai saboda kana san abu sai ka makance ce ya makance akan san kaza ma'ana dukkan wani abu mai muni da zai zo daga wannan abin ba zai ganshi da muni ba dukkan wani abu wato mai amfani da za a gaya masa ba zai ga amfanin ba ba zai ji ba duk wata magana ma da zai za ta fito daga bakin wannan in mutane za su yi tur da wannan magana shi zai ce a ah, wannan magana ta yi babu laifi a cikinta fahuwa yu'mi aynal qalbi ar-ru'yati masawi mahbubi yana makantar da da ido na zuciya ba zai ga munanan ayyuka ko munanan maganganu na wanda yake so ba wa uyubihi ba zai ga aibubukansa ba zuciyar ta makance falatar al'ainu zalika idan ba zai ga wannan ba wa yusibu uzunahu an al-isghai ila al-azli fihi hakanan zai furumci kunnansa ba zai taba sauraron wata suka game da wannan abu da yake so ba ko da abin ya kai matuƙa ga lalacewa idan ya kwallafa zuciyarsa a kansa aka zo ana falfa nasiha ana gaya masa aibin wannan abu da yake so kaga shi ne mai kaza mai kaza mai kaza to zai ga ba zai iya sauraron ka ba ba zai iya sauraron wannan ba fala tasma'ul udhun zalika kunnan ba zai saurari wannan ba sauraka zai bujire watakila daga ranar ma zai dauke maka wuta kun daina magana da shi to kaga tun daga nan an samu barna zuciya ta lalace zuciyar da ta lalace sai ta lalata ido ta lalata kunne ya ba a ganin abin da ya dace a gani ba a kuma jin abin da ya dace a ji warragabatu eh, tasturu uyub san kaga abu yana sa wannan san abin da kake yi zai boye maka aibinsa فالراغب في الشيء bahu hatta عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه uyu bahu idan mutum ya zanto yana san abu to sai ka ga ya daina ganin aibin abin dai da aka ce ga aibinsa ga illarsa ga matsalarsa ba zai gani ba amma duk ran da ya je ya daina san shi to kuma sai ya fi kowa ba da labarin laifinsa wanda kuma haka za ka gani ran da ya fara tsanarsa to sai ka ji ma abin da ba a faɗa yana faɗa ai ku ne ba ku san shi ba ai ni da zan zauna da shi ne zan ba ku labari amma da <laughs> amma fa da can da farko ana gaya masa ana rigima da shi cewa duk sharri ake aibi ake yarfa ne kaza ne kaza ne amma ran da duk ta haɗo su suka gauraya to shikenan a ranar kuma sai ka ji wasu kanun labarai wanda baka taba jin irin su ba to shi ne yace fa iza hatta iza zalat ragabatuhu fihi absara uyubahu dole ne dai na san shi kuma lokacin zai ga aibubbukan sa fa shiddatu ar-raghbati ghishawatun 'ala al-'ayn tamna'u bi ru'yati shay'i 'ala ma huwa bihi shi to tsananin san abu kamar wani kamar wani murfi ne da yake rufe ido sauraka duk abin da aka faɗa wanda tsananin son ya riga ya rufe ido ba zai ga abin da ake faɗa masa ba ba zai gan shi yadda yake ba kamar yadda wani ke cewa hawituka iz aini alaiha gishawatun falamman jalat na nafsi alumuha yace na soka lokacin da ido na yake rufe lokacin da akwai murfi akwai abin da ya rufe ido na to na soka falamman jalat yayin da wannan murfi ya riga ya rabu da ido na na fara gani tar to shi kenan sai na dawo na darawa kaina kuma ina ta zargin kaina ya aka yi ni na yadda tafiyar mu ta zanto tare والداخل في الشيء لا يرى عيوبه don mutumin da yake cikin abu ba zai ga aibinsa ba wal minhu allazi lam yadkhul fihi la yara uyubahu haka nan wanda yake waje bai taba shiga cikin abu ba shi ma ba zai ga aibin sa ba in in yana ciki ana damawa da shi to ba zai ga abin da ake yi ba daidai ba ba zai gani ba haka nan in bai shiga ba shi ma ba lalle ne ya gano abin da ake faɗa masa na cewa akwai akwai illa kaza akwai illa kaza ba illa man dakhala fi thumma kharaja minhu sai wanda ya shiga kuma ya fita to wannan shi zai fi kowa baka labari shi da shi aka yi a farko saboda ka yanzu ya fito shi zai gaya maka illar wannan abu to shi ne malaye mana misali da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka rayu a jahiliya sannan suka musulunta daga baya to kusan sun fi kowa sanin ni'imar da take cikin musulunci sun fi kowa sanin ni'imar da take cikin musulunci sun fi kowa sanin illar kafirci da irin abin da suka gani da irin abin da suka yi da abubuwan da aka yi suka gani saboda ka ya zanto musuluncin ya fi kafuwa a cikin zuciyarsu sama da wanda shi a musulmi aka haife shi bai san wani abu kafirci ba saboda ka bai san illar da kafirci take haifarwa ba za ka ba lalle ne kuma musuluncin ya gane ni'imar da take ciki kamar yadda wancan ya gane ba zai san akwai ni'ima a cikin addininsa amma ba lalle ya fahimce ta ba kamar yadda wancan da yake ciki ya fita ya gano zai fahimci ni'imar da ya samu kansa a ciki to shi ne misali da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rayu a jahiliya sannan kuma musulunci ya zo suka rungume shi manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda dukkanin su da sun yi rayuwa irin ta jahiliya wasu yana abubakar kuma sayyidina umar kamar irin su abdurrahman ibn auf sa'ad ibn abi waqqas talha ibn ubaidillah abu ubaida ibn jarrah waɗannan al'asharatul mubashirin din bil janna da aka yi wa albishir da aljanna dukkan su sun rayu a jahiliya sun ga yadda jahiliya take sun ga irin baƙaƙen aƙidu da wauta iri-iri da aka rika yi a lokacin yayin da suka shiga musulunci suka ga yadda musulunci cikin ƙanƙanin lokaci ya canza musu ɗabi'unsu suka dawo mutanen kwarai suka dawo masu hankali masu tunani masu basira to ba daidai suke da waɗanda su ba su can rayuwar ba kawai sun tsinci kansu tsundum cikin musulunci sai ba za su gane ni'imar da suke ciki ba ba su gane ni'imar da suke ciki ba don laraba suna wa bididdiha ta tamayyazul ashiya'u abu sai an kara shi da kishiyarsa ne ake gane amfaninsa ake gane yadda yake ka hada shi da kishiya mutum baya sanin amfanin lafiya sai ran da ya wata matsananciyar rashin lafiya ya ga da kyar ya kai labari a lokacin za ka ga yana jinjinawa lalle lafiya ta ce uwar jiki ita ce komai a lokacin da yake ba shi da lafiyar nan ko mai yake da shi zai iya bayarwa don ya samu lafiya to kaga bai gane amfanin ni'imar da yake ciki sai ranar da ya rasa to haka kowace gaba daga cikin mutum mutum ba zai gane irin amfanin da take masa ba sai ran da sun samu matsala ya ga yana ta sukur-sukur yana neman yayi wani abu ta yaƙi ba sai dai a yi masa to zai fahimci cewa ashe wannan gabar da yake ganin kamar wani abu ne da ba cancan ba ashe wani abu ne ba karami ba sauka waɗannan sahabbai waɗanda suka rayu a jahiliya sannan suka rayu a musulunci sai suka samu ɗaukaka da waɗanda aka haifa a cikin musulunci ba su same ta ba saboda mai saboda su suka fi kowa rike addinin gangan saboda sun san rayuwar da suka yi a baya riko da addinin su sai ya fi na kowa don sun san girman ni'imar da suke ciki to shi ne yake cewa wani haza kana sahabatu lazina dakalu fil islam ba da kufri khayran minan alladhina wuli fil islam shi ya sa ya zanto sahabbai waɗanda suka shiga musulunci bayan da suna kafirai sun fi waɗanda aka haife su a musulunci sun fi waɗanda suka haife su a musulunci saboda haka kasancewarsu sun yi bautar gumaka ko sun sha giya a jahiliya wannan bai zai rage musu matsayi ba ko kaɗan sai ma dai ya ƙara musu matsayi don wani zai zaci cewa wanda ya yi rayuwar jahiliya ya yi bauta ga gunki eh, ko ya ya sha giya ko ya yi zina ko ya yi wani abin da ba daidai ba in ya shiga musulunci bai kai wanda aka haife shi a cikin musulunci ba bai taɓa yin waɗannan abubuwa ba shi yasa za ka ga wasu waɗanda suke da abin nan gurguwar fahimta sukan ce aliyun karrama Allahu wajahu in an ce me yasa karrama Allahu wajahu sai a ce ai shi bai taɓa bai taɓa yi wa gunki sujjada ba duk da cewa wannan magana ce ta fatar baki babu wani abin da ya tabbatar da haka ba wani abin da ya tabbatar da cewa bai taba yi wa gunki sujada ba iyayensa suna zuwa suna sujada ya aka yi san aka san cewa shi bai yi sujada ga gunki ba to sai suke ganin kamar wannan rashin yi wa gunki sujada din ya shi ne yasa zai fi sauran sahabbai zai fi abubakar zai fi umar zai fi usman saboda su sun taba sujada ga gunki shi bai taba yi ba to kaga waɗannan da sun san cewa wannan abin da suka rike ba shine ma'auni ba ba shine ma'auni ba ma'auni shine riko da shi a kansa addinin da taimaka masa bayan mutum ya riga ya musulunta to duk abin da ya yi a baya ya zanto kamar bai taɓa yi ba al'islamu ya jubbo ma kamlau duk abin da ka taɓa yi a baya bayan musuluntar ka to ya dawo kamar ba a yi shi ba ba a lissafa shi cikin abin da ka taɓa yi a rayuwarka ballanta na hanyar rige maka daraja har wani ya zo ya fifita a kanka to shine malam yake cewa قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يناتشوا إنما تنقض, تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولدوا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية شي أنا ورولي إجيوي مسلنشي wato igiya igiya idan aka haifi waɗanda ba su san jahiliya ba aka haife su a musulunci wato waɗanda suka san jahiliya su suka iya gane cewa abu kaza jahiliya ne abu za musulunci ne ba za su kusanci abin da yake zahiliya ba za su rike kuma urwatul islam wato igiyar musulunci mai karfin nan za su rike ta gangan amma waɗanda ba a haife su ba wato ba a haife su ba lokacin jahiliya sai ba zuwa musulunci sun tashi sun ga kansu musulmi to sai su auka wa ayyukan jahiliya ma ba su sani ba don ba su san illar abin da suke aukawa ba waɗancan na baya su suka san abin nan da kuke yi yanzu mu mun yi shi a baya amma mun ga abin da muka gani su ba sani ba to shi yasa sai ka ga mutumin da bai san yadda rayuwar jahiliya take ba to za ka san yana auka wa ayyukan jahiliya bai san illarta ba kamar mutanenmu ne a nan da rayuwar turawa suke take birge su wanda ya je rayu da turawan ya ga yadda rayuwarsu take cikin kwamacala hmm. da bakar azaba dan ba ba daga nesa ne amma ba wani daɗi suke ji ba mun fi su jin daɗi to ba zai san cewa rayuwar da suke rayuwa ce sabanin wanda ya je rayu a cikin su samu wanda ya je ya rayu a cikin ya dawo zai gaya maka gashi gashi gashi yadda rayuwarsu su take cikin azaba suke shi yasa duk wanda bai san girman ni'imar da yake ciki ba to ba zai bata daraja ba wataƙila sai rika hango wani abu can wanda holoko ne ba shi da wata ma'ana to kaga wannan duk barna ce da take samun mutum amma barna ce ta ta ma'ana barna ce ba ta zahiri ba domin barna ce da za ta shafi zuciya ta lalata ta ta shafi idan mutum ya kasa ganin gaskiya duk da gashi nan kwaro-kwaro gashi nan kwaro-kwaro amma ba zai iya ganin gaskiya ba ga kunnan fala-fala amma ba zai iya sauraron gaskiya bi ta ba to kaga barnar a ɓoye take ba a zahiri take ba akwai kuma abin da zai lalata masa wato rayuwarsa a gaɓoɓinsa na zahiri su masu zanto sun samu matsala abin nan sun samu matsala wanda shi sha Allah bayan an kira sallah za mu ci gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum